Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Karma wanda baya shine ta da mu sannadi na arzikin mu shine uwa uwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da gaban ma'aikatar fasahar kyautata halittu, Farfesa Abdullahi Mustapha, inda ya fara yin bayani kan nau'in iri da ake ingantawa na GMO, da kuma wanda ake jirkirta masa halitta wato hybrid. Wannan da yana zuwa ne bayan da aka fitar da sabon irin masara na telomeres da wasu 'yan Najeriya ke nuna damuwa kan iraruwan da aka inganta Ga dai Madina da ci gaban tattaunawar. Amma kuna haɗa hannu da wannan ma'aikata da ka ce su ne suke bincike kenan? Eh kwarai da gaske ai shine dalili su za su ce ga abin da ake bukata ga abin da ake bukata mun kuma sai mu ga cewa rai eh, gaskiya ne dama mu gwamnati ta kafa wannan hukuma ne domin ta biya bukatun al'umma biya bukatun al'umma kuwa shine aikin gwamnati to wannan dama suna aikin gwamnati ne gwamnati idan har ta ga cewa ya kamata a rage ciwon makanta a irin waɗannan guraren domin karanci cin wannan vitamin A din sinadarin vitamin A yana sa a sami makanta to idan har gwamnati ta ga cewar ga abin da ya kamata a yi kuma ta je ta aiwatar kaga gwamnati ta aiwatar da aikin to dama mu ma'aikatan nan aikin mu kenan mu aiwatar da abin da gwamnati take so domin a samu a gudu tare a tsira tare to yanzu a yanzu me yasa mutane ba su fahimci wa'annan bayanan da kake da amfaninsa a jikin mutum ba ake korafe-korafe cewa a daina cin iri da aka inganta a'a ai ingantawar kala kala ce wata ko in fahimce ki shi irin da ake ingantawa kamar yadda ne muke bayani a baya akwai wanda ake kira hybrid sannan kuma har aka zo a wannan mataki da ake ake maganar su wannan da aka inganta halittar su a Hausa kenan wanda ake kiran su genetically modified organism a turance mm. Wata ko su ne a takaice kuma ake kira GMO su GMO abin da yasa mutane suke ta maganganu a kai watakila rashin fahimta ne da kuma a tsoro kin san lokacin da aka kawo abu aka ce gashi an zo an yi magana a kan shi sabo ne sai ki ga mutane suna ta tsoro misali za ki ga cewar shi wannan iri na gmo tun da aka fito da shi mutane suna ta korafe-korafe suna ta maganganu kamar yadda aka fito lokacin ita allura covid covid lokacin mutane sun ta korafe-korafe wasu suka ce in aka yi ma za ka yi kaho kaho zai zai fito ma a jikinka a kanka wasu za su ce ma a'a za ka magance wasu za su ce za ka daina haihuwa wasu za su ce kaza kaza duk irin wannan an yi su to ba za ka hana mutane faɗin albarkacin bakin su ba amma dai a ƙashin gaskiya ko me ake yi ita kimiyya da fasaha ta kawo ci gaba domin kin ga inda ba dan ci gaba ba yadda za a yi a ce da yanzu aka kawo hawa jirgin sama shi ma da za ki ga ana matsala a ce ai kashe mutane zai a wancan lokacin ma da an yi yanzu abubuwan da aka inganta ta hanyar kimiyya misali lokacin da ake maganar kawo da haihuwa a ce za a iya allura ciki ya zube ko za a iya allura eh, kin gane sai aka ce ai kai ma ka zama Allah kana kokarin ka kawo wani yadda Allah yake halitta ko kai ka halitta ko kuma a'a sai a ce mace ce ba ta haihuwa sai a zo a yi wannan abin da ake kira IVF sai aka ce ya ai su ma kirkiran mutane suke to duk irin wannan amma yanzu kin ga duk ya zo ya wuce to haka ita ma irin wannan kimiyyar da ta zo an yi a wasu gurare misali kasa America ta dade ta fi shekara 25 tana amfani da wannan fasaha kuma mutane suna cin wannan fasahar ta da aka inganta ta eh, suna cin wannan eh, iri da aka inganta ta hanyar genetically modified organism kuma ba abin da ya same su ba su yi kaho ba ba su yi kansa ba ba su yi kaza kaza ba wani abu da ya tabbatar da wannan to haka zalika yanzu da ya shigo najeriya ake son a inganta wata ko mutane abin da suka kasa fahimta shine ba wai irin america ne aka dauko a'a mu muna da irin mu wanda aka inganta wanda ake kira hybrid to a cikin wannan hybrid din wanda yake mai kwari sai aka dauko kuma sai aka ko wannan fasahar da ake da ita sai aka kawo sai aka saka a cikin irin namu to sai aka inganta wannan to namu yanzu ya zama shi ma ingantacce yana da kariyar tsutsa yana da kariyar fari to wannan shi abin da mutane ba su fahimta ba watakila suka ta yi ta raja'a suna ta faɗin maganganu da wasu mutane wanda suke su hakan nan kawai sai su zauna su kirkire su yi labarin teburin mai shayi ba su san yadda abu yake ba kawai sai su kirkire shi sai su faɗi su ce yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza amma a ainihin gaskiya ga yadda abin yake irin mu ne hybrid da aka ɗauka aka sa wannan fasahar ita kuma fasahar da ake sawa wata ko shi irin misali manoma za su yarda da ni cewar a cikin gona da ai ba mu da wannan tsutsar da take zuwa ta cinye ganyen masara ba mu da tsutsar da take tunkuɗau wadda take zuwa ta cinye su ƙwayoyin masara idan sun fito a jikin ita masara to amma yanzu da wannan cututtukan suka shigo dole a samu kariya in ba haka masarar ba za ta samu kuma mutane sun daina cin masa sun daina cin dawa sun daina cin gero kai dawan ma ita kanta ai akwai kudiji da yake zuwa ya dame ta kudiji kuma yana hana ta ci gaba yana gana ta girma wanda manoma sun san me kudiji so wannan shi ma ana ta kokari yadda za a yi ta hanyar wannan genetically modified organism a cire wannan kudiji din daga jikin Uh, daga damun ita kanta uh, dawa to duk irin waɗannan abu baɗan wasu abu ne wanda idan ka kawo su za su kawo ci gaba misali an ɗauko ita wannan fasahar gwari-gwari abin da yake akwai shine ita wannan fasahar da yake jiki fasahar ita tana da akwai kwari da suke daga ƙarƙashin ƙasa su kwarin da suke da ƙarƙashin ƙasa su ne waɗanda suke da kariya daga wa'annan kwarurkan ko tsutsotsin da suke zuwa su damu masara su hana ta girma ko su cinye ta to wannan sai aka ɗauko wannan kwaran sai aka ɗauki fasahar shi sai aka saka domin shi kwaran in yana tsaye kwari ba za su zo su same shi wa'anda wa'anda suke zuwa su yi su yi su yi illa to shi kuma sai aka ɗauko fasahar da aka bincike aka gano kwari suna gudun shi sai aka ɗauko sai aka saka a jikin masara to ita wannan masara ita ma kwari ba za su zo su hauta ba kin ji abin yadda yake ba wani daɗi ba ragi kwari ba za su zo su hauta ba to in kwari ba su zo sun hauta ba za su yi mata illa ba in ba su yi mata illa ba za a sami yalwar eh, haɓakar eh, samun amfanin gona da yawa yadda manomi zai sami inganci na kayan abinci kuma zai siyar cikin walwala kuma ba zai samu na akan abin da ya saka domin ya siyar ba to wannan shine abin da yake akwai abin da ake kira genetically modified organism wannan fasahar da aka ɗauko aka saka a cikin ƙwayan halittar masara wato ba wai wani abu ne aka sa da ya bambanta irin masara da na wanda kuka inganta da wanda yake da da can duk abin nan ɗinsu ɗaya shine dai kawai fasahar aka ɗauko aka saka saboda ya hana lalacewa shi kenan fakat wannan shine genetically modified organism to hybrid kuma fa hybrid shi ba a ɗauko ƙwayar halitta an haɗa ba wannan fasaha ce lokal da ake amfani da ita a inganta an fara tun daga kaka da kakanni aka zo aka ci gaba aka inganta ta yadda shi kuma an samo fasahar da ba kariya gare ta ba a'a tana bayar da haɓakar amfanin gona ita ce hybrid to amma wannan kuma da aka saka gmo ana kawo kariya ne kariya ga fari kariya ga tsutsotsin. To yana da lahani a jikin mutum? Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin shugaban ma'aikatar fasahar kyautata nau'ukan halittu Farfesa Abdullahi Mustapha da wakilin ma Abuja Madina Dauda sai kuma Fiona Wamai da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Bayan shi ne ta da mu, sandare